This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da da 41 da kuma 60. Masu auren majamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar intanet a kodayaushe kuke so a kan voahausa.com. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da sahaba Ali Imam muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. a shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar sojin najeriya ta yi karin haske game da wuraren da ta tono na kiyoyi a jihar borno to amma waɗanne irin matakai ake ɗauka domin kada a koma gidan jiya eh kwarai muna da matakai da dama hanyoyin da duk muka gama sharewa aka tabbatar akan ɗauki matakan tsaro kuma akan shaida ma jama'a cewar hanyar yanzu ta yi lafiya To a duk faɗin duniya a yau aka share rana ta biyar a mako guda da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ci gaba da faɗakarwa kan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Waɗanda ba sa shayar da jariransu a wata uku zuwa shida na farko to suna samun matsala a wajen girma a wajen ingancin kwakwalwa tare kan wannan batu na shayar da jarirai nonon uwa muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku lambar kuma da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafi da labarin wasanni amma sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama yana kare yarjejeniyar da manyan kasashen duniya da Iran suka kulla kan shirin nukiliyar kasar Farisar. Yana mai cewa yarjejeniyar ta toshe duk wata kafar da Iran za ta bi domin kera makaman nukiliya. Yarjejeniyar tana da kyau sosai, in ji Mr. Obama a jawabi da ya gabatar laraban nan a jami'ar AU da ke nan birnin Washington DC. Mr. Obama ya ci gaba da cewa idan har aka aiwatar da yarjejeniyar hakan yana da alfanu ga Iran, haka ma yana da fa'ida ga Amurka, kazalika zai kasance alheri ga yankin da yake fuskantar tashe-tashen hankula masu yawan gaske, zai kuma kasance abu mai kyau ga duniya baki daya Shugaban Amurka ya yi kira ga Amurkawa su kira wakilansu a majalisun dokokin Amurka waɗanda ba su yanke shawarar ko su goyi bayan yarjejeniyar ko a'a ba domin shawo kansu. ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ce dakarun amurka a turkiya sun kai farmaki na farko kan mayakan isis a syria jami'an sojin amurka sun ce harin da suka kai tsallake daga turkiya wani jirgi da ba shi da matuki ne aka yi amfani da shi a farmakin na yau laraba a ranar da kuma wasu jiragen yaƙi da ma waɗanda ba su da matuƙa suke isa wani sansani da ke turkiya amurka da turkiya suna shirin ɗaukar matakin soji na haɗin gwiwa domin kawar da mayakan isis daga wani yanki na ƙasar siriya a kusa da kan iyakarta da turkiya minista harkokin wajen turkiya mevlut kavusoglo shine ya ba da sanarwar kan matakin sojin yana cewa yana tsammanin za a gwabza sosai da mayakan sa kan isis wanda a cewarsa zai rage ko ya kawar da barazanar da mayakan suke yi eh, suke wa 'yan tawayen siriya masu saucin ra'ayi babban jakadan na turkiya ya gana da takwaran aikinsa na amurka john kerry a gefen taron kolin waɗanda ƙasashe da suke wani yankin asiya ke yi a gana da suka yi laraban nan a kuala lumpur inda suka wato su duka su bin suka halarci wannan taron koli sojojin ruwa na ireland da kuma ƙungiyoyin agaji suna ba da rahotannin cewa wani jirgin su dauke da yanci rani 600 ya nutsa a tekun mediterranean kuma an ji sakon gaggawa na neman agaji a wuri mai tazarar kilomita 24 arewa da ƙasar libya sojojin ruwan island din suka ce ɗaruruwan mutane suna nan cikin ruwa kuma ana shirin aikin ceto nan da nan kamfanin dillancin labarai na associated press ya ambaci wani kaftin na mayakan ruwan island din donald garaga yana cewa jirgin yakin da suke aiki a kai yana daga cikin jiragen ruwa masu yawa da suka amsa kira da neman ɗoki daga dogarawan kare ruwayen italiya waɗanda suka nemi agajin gaggawa zuwa inda jirgin ruwan ya yi haɗari zuwa daren yau dai ƙungiyoyin agaji sun ce an ceto kimanin yan cirani 400 an kuma gano gawarkin wasu mutane 25 to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc minista harkokin wajen china wanyi ya ce sin ta tsaye aikace-aikacen da take yi a tekun da ake kira south china sea da turanci matakin da ya janyo cece kuce tsakaninta da kasashe makwabta yau laraba ne ministan ya bayyana haka a taron kungiyar kasashe da suke kudu maso gabashin asiya da ake yi a malaysia inda gana da sakataren harkokin wajen amurka john kerry da yake magana da manema labarai kan aikin da ya janyo rigima tsakanin china da makwabtanta waɗanda su ma suke ikirarin suna da iko a kan tekun ya ce wa manema labaran suna iya shiga jirgi su je su gane ma kansu da kansu tun da farko a yau sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana damuwarsa ga mr wang dangane da gagarumin aiki da suka hada da gine-gine da ce ke yi a wasu tsibirai da ke tekun waɗanda wasu ayyuka suna da wato waɗannan ayyuka suna da alamu aiki ne na muradun soja a zimbabwe wata kotun ƙasar yau laraba ta amince ta ɗage fara shari'ar wani maharbi wadda ya taimaka wani ba amurke ya kashe wani sanannen zaki da ake kira sisil cikin watan jiya a yau laraba aka shirya za a fara shari'ar amma lauyan theo bronkhas ya nemi kotu ta bashi karin lokaci domin ya shirya daga nan kotun ta dage fara jin karar zuwa 28 ga watan gobe marby bronhos shine jagoran walter palmer likitan haƙori ɗan amurka daga jihar minnesota wadda ya harbe ya kashe zakin da ake kira cecil al'amari da mahukuntar ƙasar suka kira da cewa ya saba doka an kashe zakin ne a wajen gandun dajin ƙasar da ake kira hwange duk mutanen biyu sun musanta aikata wani laifi. To labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rundunar sojin Najeriya ta yi ƙarin haske game da wuraren da ta tono na kiyoyi a jihar Borno yayin da mutane ke ci gaba da nuna fargaba kan wannan lamari. Kanar Usman Kuka Sheka shi ne daraktan yada labarai na rundunar sojin Najeriya ta ƙasa ga ƙarin bayanin da ya mun a wannan hirar da muka yi da shi. wannan ita ce hanya ta uku tsakanin yanzu take zuwa goza inda mutanenmu suke aiki har suka gano wato goma mai daidai har guda biyar da 'yan ta'adda na boko haram suka dasa suna niyya su hallaka jama'a ko kuma su yi a bi masu rauni. ya zuwa yanzu kun kammala wannan aikin tono waɗannan nakiyoyi da aka dasa ne koko dai kuna kan yi a har yanzu muna kan yi wato kai ka sani da 'yan ta'adda na boko haram sun kama garuruwa da dama kuma sun bi sun killace ko sun gishe su da wasu bama-bamai ko kuma eto eh za a ce bama-bamai hakan nan suka daddasa a ƙarƙashin ƙasa wanda a bisa ƙa'ida ma a dokar ƙasa da ƙasa in ana yaƙi misali da abokan gaba ko ƙasa da ƙasa idan har ka kai ga irin rufe waɗannan bama-bamai ko kuma landmines saboda hukumar majalisar ɗinkin duniya mata hana amfani da su dole ne ka shaida ma abokan gabaka cewa gari kaza duk da dai ba za ka nuna musu cewa wuri kaza ba amma za ka ce gari kaza ka dasa irin waɗannan landmines to amma su 'yan ta'adda na boko haram sun bi hanyoyi sun daddasa su wani aiki ne da ake bi a hankali ba gama an share sai an tabbatar da cewar kuma hanyar nan an an ɗauki matakan tsaro. Kamar waɗanda matakai kuke ɗauka na ganin cewa ba a koma gidan jiya ba wato bayan kun tono waɗannan nakiyoyi sai a kuma dawa a sake dasa su a waɗannan hanyoyi. Eh kwarai muna da matakai da dama hanyoyin da duk muka gama sharewa aka tabbatar akan ɗauki matakan tsaro kuma akan shaida ma jama'a cewar hanyar yanzu ta yi lafiya a riƙa bi amma kamar wannan har yanzu muna kan aiki saboda mun sha alwashin duk abin da muke ciki za mu rika faɗi ma jama'a kuma duniya ta sani abin da muke ciki saboda ka san idan har jama'a suka san abin da ake ciki yanayin tsaro yakan zo da sauki kuma za su fahimta su baka goyon baya kuma za su ci gaba muku da addu'a to don haka ne duk abin da muke ciki kan wannan yaki da ta'addanci muke shaida ma jama'a in dai hanyar ta yi kyau kamar yadda sauran misali tsakanin a hanyar biyu da ta tashi har zuwa abin ga buniyadi har ta kai ga abin ga ta kai buniyadi zuwa kaga wannan hanya yanzu ta yi kyau an buɗe ta haka kuma wannan hanya ta tashi daga dambuwa ta tafi sabon gari har zuwa a biyu ita ma an buɗe ta saboda haka waɗannan mun shaida ma jama'a amma wannan tayin take zuwa koza har yanzu ana aiki kuma dai matakan tsaro suka kankama za mu shaida ma jama'a kanar usman kuka sheka daraktan yaɗa labarai na rundunar sojin najeriya ta ƙasa kenan to yau aka share rana ta biyar a mako guda da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin ci gaba da faɗakarwa kan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa dangane da haka na nemi jin ta bakin dr bukar grema na asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke najeriya wanda ya mun karin bayani kamar haka mahimmancin ware mako gudan nan saboda a samu mutane a fahimtar da su a san mahimmancin shayar da jariri da aka haifa nonon kuwa a kan bisa ka cewa babu wani abinci wani yake da sinadari duk da aka haɗa shi da zai kai wannan nonon kuma da zai sha amfani kuma babu abin da za a ba shi ya kariya ya kare shi da cututtuka da zai kai wannan nonon shan uwa ɗin shi isa an yi bincike da yawa an gano me yake sa cututtuka da abubuwan da yake shafan yara da ake haifa aka gane cewa waɗanda ba sa shayar da jariransu a wata hudu zuwa shida na farko to suna samun matsala a wajen girma a wajen ingancin kwakwalwa da kuma ilimantar da ilimin da yaro zai gaba zai zo yi to da aka waye har sati guda shi ba kwana ɗaya bane ma a ta yaɗawa a ta maganganu a kan dan a wayarwa da mutane kai da mata masu haihuwa mai himmancin shayar da biyu da nonon uwa Mm. To, duk da cewa ana wannan faɗakarwa a kusan kowace shekara za a kwashe har guda ana wannan shiri. Har yanzu ƙididdiga ta nuna cewa kashi 38 ne kaɗai a cikin mata iyaye suke shayar da jarirai wato nonansu. Me yasa abin ya tsaya a haka? Eh, abin da ya sa ya tsaya haka ni ne laifin kashi biyu ne su gwamnatoci ba ta ba da muhimmanci ya kamata a ce in sati ɗayan nan ya wuce bai kamata a ce an tsaya haka ba su hukumomi da mu kuma dukkan matakai na kiwon lafiya da duk lokacin da ka haɗu da mata mai aihuwa ya kamata mu ci gaba da faɗakar da su to gaskiya muna samun gazawa a wannan faɗakarwan mu ce musu fa ga abin da ya kamata ga abin da ya ce ba sai lalle ya tsaya a wannan sati ɗayan kawai ba za a tashi a sani a satin a shiga ƙauyuka a yi amma sai aka ya wuce to kaga wa'insu kuma za su ɗauka wa'insu kuma ba za su ɗauka ba kuma akwai al'adunmu da yawa da yake kawo cikas a ga mace ta aihu ta ce a karki ba da nono wannan ciwon ya wannan nono ya fara ciwo a karki ba da nono a ko kuma da akwai mata da zazzabin aihu a wata biyu uku ba sun samu ciki a cire shi da nono a akwai al'adu da yawa da yake kawo cikas a ciki. To gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta, 'yan yara ku bi ma iyaye. Dokta Bukar ke kenan kuka saurara daga asibitin koyarwa na Malami na Kano da ke Najeriya. To kan wannan batu na shayar da jariri nonon uwa muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku. lamba kuma da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wato sai mun ji daga gare ku. Allah ke so, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau kun idan kun yadda yan yara manyan gobe haba yara allah na nan yan yara allah na nan haba yara manyan gobe Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla kiran mu na farko ya zo ne daga garin ilori da ke jihar kwara wane ne akan layi eh kuna magana da Bello Garba ina mai Bulawus kala kala na sifa kwara daga babban birnin tare babban birnin jihar Kwara. To Malam Bello muna jin ka. Nono uwa yana da babban muhimmanci. Da haka ya kamata a ce su kansu uwaye masu musamman masu juna biyu to ya kamata a ce suna samun kyakkyawar kula ga mazaizansu ya kamata kuma su ci gaba da da zuwa awo da kuma kula da su sai idan muka duba babu abin da daidai a ba yaro to malam bello mun gode ga wani kira kuma daga taraba wane ne a jihar taraba hello na taraba kana ji mu? to ina ga kamar mun rasa wanda kira daga jihar taraba da fatan zai sake gudawa muna nan muna jiran kiranka to yau ne dai aka shiga wato kwana na biyar da ake faɗakarwa kan batun shayar da nonon uwa ga jarirai ga wani kira daga nasarawa wani ne akan layi to ina fata yau dai layin ba zai mana tutsu ba don shi ma na jihar nasarawa mun rasa shi kamar da nake bayani rana ce ta biyar yau da aka kwashe wato aka ware mako guda domin nuna mahimmancin ah, yin amfani wato shayar da jarirai nonon uwa ga kira da kaduna wane ne akan layi Mal Abdurrahman muna jin ka. Eh Mal Abdurrahman ko za ka ɗan ɗaga murya don da ƙyar nake jin kamani. ni. Eh, ina tsirani kawo da muke a karkara mm. mu dama ai jarawa iya cikin ta da yasa dama a ƙalla mu ta kamar su tumar da lamun gode malam abdulrahman bari mu je jihar naija wani ne akan layi na jihar naija kana jin mu to shi ma kaman layin ya tsinke to kan sami kira ga ra'ayin da wasu kan aiko mana ta hanyar wato facebook haruna sha'aibu dan zo mai ce to a gaskiya zan iya cewa dama a birane ne aka samu wani abu mai suna wayewa sai uwa ta ki shayar da ɗanta saboda wata bukata ta daban amma mu a karkara dama har yanzu ana shayar da yaro nonon uwa da fatan masu wannan al'ada za su ƙaurace mata ga kira daga kebbi wane ne a kan layi to shi ma ina ga dai ya tsinke da fatan za a mana afuwa masu saurari ina ga kaman muna fuskantar tangarda amma ga kira daga taraba wane ne a kan layi sunana solomon salale wane solomon salale daga bayelsa malam solomon muna malam solomon muna eh. jin ka eh, gaskiya nonon uwa yana da kyau hmm. domin nonon uwa gaskiya in ka shi kam yara su girma sa ka da karfi Eh, malam solomon kana ga wannan ga wannan matsala abu ne da ya shafi karkara wato ƙauyuka ko ku dai har birane wanne ne kake ganin yafi ya fi eh, eh, a birni ne hmm. to madalla eh to madalla mun gode kwarai da gaske malam solomon da fatan za ka sake kiran mu a wani lokaci idan muna shirye-shirye bo. yanzu ga wani ra'ayi ma da malam boye saudiya ya bayar a shafin facebook wanda ya ce shayar da jariri nonon uwa yana da matukar muhimmanci ga lafiyar yaro ga kira daga nijar wane ne akan layi eh, salamu alaikum wa alaikum salam umma mala alina daga dogon cikin jamhuriyar nijar to muna jin ka amma kuma eh, amma za ka dan mana hakuri sai ka rage akwai kungiya mai waye eh, mata a kai sabili da yan mace ta to ga wani kira daga ina ne waye mai kira to ga kira daga bauchi wane ne a kan layi eh, nura sani ne daga ningi malam nura muna jin ka eh, wato ina jin kuna magana kan mahimmancin shayarwa na nonon uwa ba eh haka ne Eh, gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda akwai sinadarai da suke kara maro yaro kaifin basira da kuma ainihin kokari da dai kyawun ya kasance dai abin nan lafiya na haka. to malam nura mun gode kwarai da gaske ga wani kira daga sokoto wani ne akan layi. Rashid Tela ne daga jihar Malam Rashid ina ji sunan naka daidai kamar layin kai da ɗan katsewa ina ganin kamar akwai matsalan wannan kenan a layi sadarwa to gama duka duka yau ai kana jin mu malam rashid eh. eh ina ga kaman layin yana da matsala sai ka sake kira wani lokaci ina gama duka duka masu mu za a mana afuwa saboda tangarɗa da muka fuskanta da layin sadarwar namu da fatan za a tuntube mu gobe domin jin wani maudu'in da za a tattauna a kai yanzu sai labarin wasanni wasanni a takaice. premier league din ghana na ci da yin zafi a yayin da yake zuwa karshe tsohuwar kungiyar kwallon kafa a ghana a house of folk da take ta goma sha biyar cikin jirin kungiya goma sha shida kuma take kokarin kaucewa fita premier league din ghana ta yi wa liberty professional ci daya mai ban haushi a yau laraba a wasan mako na 26 a house of folk da ta ɗauki kofin premier league din ghana so ishirin har yau da tana kan kasadar faduwa warwas duk da nasara da ta yi inda ta samu maki uku wanda ya kai makinta 32 amma har yau da tana wannan matsayi na goma sha biyar a cikin jerin kungiyoyi goma sha shida babban kishiyar accra hassan fo kuma su santi kotoko ita ma da ta sha fama a baya ta yi wata gagarumar nasara a yau laraba inda ta yi wa wa all stars ci uku da ɗaya wanda ya kai kotoko a matsayi na biyar a jerin kungiyoyin premier league din ghana sauran wasanni hudu a kawo karshen premier league din na wannan kakar wasa amma kuwa har yau ashgol ita ce ke kan gaba da maki arba'in da biyar a yayin da Indiana Stars take bi mata ta biyu da maki 44 inda Alas ita ce ta uku da maki 41 sabon kot din super eagles sandy olise da a hali yanzu yake kasar birtaniya tare da mataimakinsa jean francois Losquito ya tabbatar da cewa yana nan yana aiki ga dangada don shirya tawagan 'yan wasa mai karfin gaske da za su fafata da kasar tanzania inda yake cewa wannan wasa ya zama wa super eagles tilas ta yi nasara tsohon kaftin super eagles sandy olise ya samu tattaunawa da wasu manyan 'yan wasan najeriya da dama da ke wasannin su a kasashen waje kuma ana hasashen 'yan wasan za su dawo gida najeriya a sabon mako don karasa shirin yin wasan gasar shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da kasar Tanzania a birnin Dar es Salaam. a wata sabuwa kuma hukumar nff ta ce shugabanta amma jupenic da kodin super eagles sunday olise za su samu ganawa da kamfanoni masu sha'awar harkokin kwallon kafa a najeriya don su tallafa wa super eagles hukumar ta ce wannan za ta bata daman faɗaɗa gayyatarta ga duk wani mashahurin dan wasa na najeriya da zai taimaka wa super eagles ta yi fice babban aiki da ke gaban najeriya ita ce fafatawa da za ta yi da kasar tanzania a birnin dar es salaam a ranar biyar ga watan satumba mai zuwa kafin bayyana ko yalla akwai wani wasan zumunci da super eagles za ta yi nan gaba sanda olise ya ce sai sun gama wannan babban aiki ne sa'annan su yi tunanin wasan shiga gasar cin kofin zakarun nahiyar afirka da suke wasan su a cikin nahiyar ta chan wacce najeriya za ta yi da kasar burkina faso a cikin watan oktoba Angel Di Maria ya ce yana farin ciki da zai koma da wasansa a Paris Saint-Germain daga Manchester United bayan shekara ɗaya da ya yi a Old Trafford. A bare ne Manchester United ta siyo Di Maria daga Real Madrid a matsayin dan wasa da aka siyo mafi tsada a Premier kan kuɗi fan miliyan hamsin da tara da dubu ɗari bakwai. A ranar Talata, liktocin PSG suka duba lafiyar dan wasan a shirin da yake yi na komawa taka leda a Faransa kan kuɗi fan miliyan arba'in da hudu da dubu ɗari uku. Di Maria ya shaidawa 'yan jarida cewa ina murna zan koma Paris Saint-Germain saboda club ne mai muhimmanci. Baba ya koma kiri sashen Hausa na muryar Amerika a kira Ghana. Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An samu ci gaba da yunkurin yaƙi da safarar mutane a faɗin duniya cikin shekaru goma sha biyar da suka gabata. wani rahoto wanda ake kira rahoton traffic in ko tip a takaice wanda ke magana akan safarar bil'adama da amurka ta fitar ya nuna cewa ana yaƙi da safarar mutane tun shekarar 2000 rahoton shekarar 2015 ya kimanta ƙoƙarin ƙasashe da yankuna 188 waɗanda suka hada da ƙasar amurka domin yaƙi da bautar da mutane a wannan zamani gwamnatocin ƙasashe da dama sun bincika tare da yanke hukuncin akan safarar mutanen da dama da ba da kariya ga waɗanda abin ya shafa da nemo sababbin hanyoyin kare afkuwar aikata wannan laifi sannu a hankali da aiki tukuru aiki tare a iyakokin ƙasashe da nahiyoyi al'ummar duniya na ci gaba da samun nasarar kawar da laifukan bautar da mutane a zamanance amma duk da haka miliyoyin mutane na ci gaba da shan wahala wajen tilasta musu yin ayyukan tilas domin jin daɗin wasu a kusan dukkan ƙasashe a faɗin duniya a cewar ƙungiyar kwadago ta duniya jama'ar da aka yi safararsu domin kwadago da kuma amfani da su wajen karuwanci na samar ma masu safararsu gagarumar riba da za ta kai dala miliyan 150 a kowace shekara kuma shekarar 2012 ƙungiyar kwadagon ta kiyasta cewar akwai yawan mutane miliyan 14.200 da aka tilasta wa aikin ala tilas musamman ayyukan noma da gine-gine da hidimomin cikin gida da masana'antu da haƙan ma'adanai. Yawancin lokuta, kayayyakin da ake sarrafawa ta hanyar tilastawa jama'a ko bautar da su yin ayyukan ana safarar su ne ta hanya mai sarƙaƙiya domin shigar da su kasuwannin ƙetaren iyakoki. Manyan kamfanoni na iya dogaro ga masu neman kwangila waɗanda ke amfani da mutanen da ake tilasta musu yin aiki ko bautar da su, kuma da shike ba a iya dubawa da kyau. yana da wuya a gane cewar ko waɗanda ake bautarwa ne suka yi aikin samar da kayayyakin. Wannan na nufin cewar watakila kayayyakin da aka yi amfani da su wajen ƙera wayar hannun kama waɗanda aka bautar ne suka haƙo ma'adanan da aka haɗa ka ƙira ta. Yana iya kasancewa an yi amfani da waɗanda aka bautar wajen ƙera wasu ɓangarori na kwamfutar da kake amfani da ita a ofishinka. Ko kuma watakila mutanen da suka kama suka wanke da kuma ƙumshe kifin da ya sa abincinka ya daɗi ba a biya su hakkin aikin da suka yi ba kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a da mutane da ke amfani da kayan na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen bautar da mutane domin samar da kayayyaki a duniya shugabannin kasuwanci za su yi ƙirƙirowa da aiwatar da manufofin da za su hana safarar mutane domin magance hatsarin safarar mutane a ayyukansu gwamnatoci za su iya ƙarfafawa da tilasta bin doka da oda da kula da yadda ake samun kayayyakinsu da kuma tsara manufofin da za su girmama ma'aikata da sauran jama'a da suka hada da kowane ɗan ƙasa sayan kayan da ake da tabbacin samun su ta sananniyar hanya kuma dukkan al'ummar duniya ciki har da 'yan ƙasa suna iya taimakawa wajen canja alƙiblar irin waɗannan ma'aikatan da ayyukansu ta hanyar tabbatar da cewa jama'a sun yi hulɗa ta ciniki ne kawai da kamfanonin da aka tabbatar da cewa suna bin hanya mai tsarki wajen gudanar da ayyukansu na yau da kullum. ayyukan bauta na wannan zamani ba ayyuka ne da ya kamata a sarrafa su ba kamata ya yi a ja musu burki a daina yin su kwata-kwata wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau wani haka yake yanzu ga sahaba ya dawo da takaitattun labarai shugaban amurka barack obama yana kare yarjejeniyar da manyan kasashen duniya da iran suka kulla kan shirin nukiliyar farisar yana mai cewa yarjejeniyar ta toshe duk wata kafar da iran za ta bi domin kera makaman nukiliya yarjejeniyar tana da kyau sosai in ji mr obama a jawabi da ya gabatar laraban nan a jam'ar au da ke nan washington dc mr obama ya ci gaba da cewa idan har aka aiwatar da yarjejeniyar hakan yana da alfanu ga iran haka ma yana da fa'ida ga amurka kazalika zai kasance alheri ga yankin da yake fuskantar tashe-tashen hankula masu yawan gaske zai kuma kasance abu mai kyau ga duniya ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon ta ce dakarun amurka a turkiya sun kai farmaki na farko kan mayakan isis a ƙasar siriya jaman sojin amurkan sun ce harin da suka kai tsallake daga turkiyya wani jirgi da bashi da matuki ne ya yi amfani da shi a farmakin na yau laraba a ranar da kuma wasu jiragen yaƙi da ma waɗanda ba su da matukan suka isa wani sansani da ke turkiyya amurka da turkiyya suna shirin ɗaukar matakin soji na haɗin gwiwa domin kawar da mayakan isis daga wani yanki na ƙasar syria kusa da kan iyakarta da turkiyya sojin ruwa na kasar Ireland da kuma kungiyoyin agaji suna ba da rahotannin cewa wani jirgin su ɗauke da 'yanci rani 600 ya nutse a tekun Mediterranean kuma an ji saƙon gaggawa na neman ceto a wuri mai tazarar kilomita 24 arewa da kasar Libya. Sojojin ruwan Ireland din suka ce ɗaruruwan mutane suna cikin ruwa kuma ana shirin aikin ceto nan da nan. kamar Allah a gaida sahabo yanzu masu sauro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah ya kanmu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin bari mu amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyya ga Nasiru Musa da ke unguwar Duwala a Jos jihar Plateau bisa rasuwar ɗansa Nasim da fatan Allah ya ji kansa yanzu a madadin sahabo da Julie Leathers Gresham Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.